وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu yau tara ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kuma yau ashirin da ɗaya ga watan hudu miladiyya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan majalisi namu a wannan masallaci masjidu sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu da ke nan tsallaken dogo domin ci gaba da karatu na musamman na daura a cikin qasida ta al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi wa tumiliyat Ibn al-Qayyim Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu za mu tashi baiti na 89 insha Allah ta'ala wanda ke alamta cewa mun mutarabi بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فيقول الناظم علامة ابن القيم لوزية رحمة الله عليه بلا سوف تصفو حين ينكشف الغطع ويبدو لك الأمر الذي كنت تكتم ويام إذا النار لغيرك دوءها وحر لذاها بين جنبيك يضرم هذا جنى العلم الذي قد غرسته وهذا الذي قد كنت ترجوه يدعم وهذا هو الحظ الذي قد رضيته لنفسك في الدارين جاه ودرهم وهذا هو الرزق الذي قد كسيته وهذا هو الربح الذي قد كسبته لعمرك لا ربح ولا الأصل يسلم بخلت بشيء لا يضرك فضله وجدت بشيء مثله لا يقوم بخلت بذا الحظ الخسيس دناءة وجدت بدار الخلد لو كنت تفهم وبئت نعيما لا انقضاء له ولا نزير ببخت أن قليل سيعدم فهلا أكست الأمر إن كنت هازما ولكن أدعت الحزم لو كنت تعلم وتهدم ما تبني بكفك جاهدا فأنت مدى الأيام تبني وتهدم وعند مراد الله تفنى كميت وعند مراد النفس تسدي وتلحم وعند خلاف الأمر تحتج بالقضع ظهيرا على الرحمن للجبر تزؤم تنزه منك النفس عن سوء فعلها وتعتب أقدار الإله وتظلم تحل أمورا أحكم الشرء عقدها وتقصد ما قد حله الشرء تظلم وتفهم من قول الرسول خلاف ما أراد لأن القلب منك معجم مطيء لداء الغي عاس لرشده إلى ربه يوما يرد ويعلم مذيء لأمر الله قد غش نفسه مهين لها أن يحب ويكرم بطيء عن الطاعات أسرأ للخنع من السيل في مجراه لا يتقسم وتزعم مع هذا بأنك عارف كذبت يقينا في الذي أنت تزعم جزاك الله خير مال ابن القيم رحمة الله عليه يوزي فار من بتوء كان يدي كما متن في ملاهر الشرك ya fifita ta akan duniya ya fifita neman lahira akan neman duniya amma kuma zai faɗi ɗabi'ar mafi yawancin mutane mafi yawancin mutane Allah ya jarrabe su duniya suke gani ba sa ganin lahira kamar yadda Allah ya ce bal tu'tiruna al-hayata duniya wal khayrun wa abqa كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة الله تعالى يتشي بل تؤثرون الحياة الدنيا كودي أبن دكتي شيني كنا في في تغايو الدنيا والآخرة خير وأبقى الحال لاهرة تات الهير وأبقى كما إتتي ذات وانزو ba ta fi wanzuwa ba ne ita kaɗai ce za ta wanzu domin duniya labaka alaha duniya ba wanzuwa a cikin ta Allah ya ce kalla bal tuhibbuna al'ajilata wa tadharuna al a aha kawai ku duk kuna son ƴar kusa ƴar gaggawa yanzu ku samu har wasu addu'a ma suka yi da kafirci ya kai musu wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawm al-hisab suka ce Allah ka gaggauta mana raban raban mutun kafin lahira mu ka bamu mu cinye to shine yanzu zai fara mana bayani kan ya kamata mai hankali ya makansa shirin lahira domin ko ba daɗe ko ba jima zai tafi watakila ya rasa mahaifinsa watakila ya rasa mahaifiyarsa watakila ya taɓa rasa matarsa watakila ya taɓa rasa 'ya'yansa ya taɓa rasa makwabta ya taɓa rasa aminai ya taɓa rasa baffanni da kawunnai da gwaggwanni da innoni duk ya taɓa rasa su to wannan ya zama masa izina ya tsaya ya shiri domin lahirarsa domin ko ba daɗe ko ba jima zai bar gidan duniya abin da ya tara ya bashi ya tafi abin da ya shirya a lahirar shi zai je ya taras to shi ne yake cewa bala sau ba ta ya ce a'a da sannu za ka farka a asahu shi ne farkawa bayan ka yi bacci ko kuma duhu ya yaye maka shi yasa sama tana da tana da as-sahau ko as-sahwa shine ya kasance hadarinta ya kawo to haka dan adam idan baccin da ke sa ya tafi to sai a ce saha eh, saha wato ya farka so daga as-sahu bi ma'ana al-yaqadha as-sahu da al-yaqaza ma'anarsu da farkawa bala sawfa tashu da sannu farka sannan ana amfani da lafazin as-sahu ga mutumin da ya kasance ya sha wani abu da ya kawar masa da hankali to in hankalin nasa ya dawo to ana cewa sahah as-sahu as-sahu ba'da sukr eh sannan akwai as-sahu ba'da an-nawm to ya ce, bala a'a sawfa tasu da sannu za ka farka ka gane halin da kake ciki shine yankashifu al-ghafa a lokacin da aka yaye maka abin da ya lullube maka kwakwalwarka al-ghafa duk wani abin da zai lullube to lokacin da aka yaye maka abin da ke cikin kwakwalwarka ka tsinci kanka a kabari to a wannan lokacin za ka gane ko kai waye za ka gane cewa ka zalunci kanka ashe rayuwar da ka shirya ma akan kanka duniya ta karya ce ba ta gaske ba ce wa yabdu laka al'amru kun kunta taqtubu kuma da sannu wannan abu da kake ta ɓoyewa zai bayyana a gare ka za ka gane cewa ka kauce ma daidai mutum bai gane kuskurensa sai ya tsinci kansa a kabari a lokacin da za a dawo masa da ransa domin a masa tambayoyi sai ya jirga dama kawai sai ya ji ƙasa ya jirga hagu ya ji ƙasa ya yi haka ya yunƙuri zai tashi ya ji ƙasa a samansa to daga nan zai gane a shi fatal awa damar da aka bashi yanzu ta kuɗuce masa ba ta ba ta to shi ne wannan ويا موقدا نارا لغيرك ضوءها وحر لظاها بين جنبيك يضرب يسي ويا موقدا نارا سيداو كم مالني يفارد مالني wanda ya koya karatu yake koyar da mutane amma kuma shi baya aiki da abin da yake koyar da su ya faɗa musu amma shi bai aiki da shi ya ce musu kaza abu haram ne shi kuma ya je yayi ya ce musu abu kaza wajibi ne Allah ya wajabta shi kuma ya ƙi ya ayu halladina amunu lima ta kulu na mala ta fa’alun kebura maktan inda Allah an ta kulu mala ta fa’alu ya ku waɗanda kuka yi imani don biku ke fadin abin da ba aikatawa ya zama babban zunubi a wajen Allah zunubi ya girma a wajen Allah ka faɗa abinda da ba za ka iya baka ka aikatawa Abin da ake bukata shine wa ana awwalul muslimi wa ana awwalul mu'mini in ka karantar da mutane to ya kasance kai ne farko wanda ka fara shiga gaba da aiki da abin da aka karanta kuma ya fi tasiri a zukatan mutane ya fi tasiri a zukatan mutane ko mai magani ne yanzu yazo zai baka magani sai kaga yana da ciwon da yake talla tallan sa sai ka ji wata yarinya ya karama mai magani ya zo wucewa ya karamar yarinya ba babba ba irin masu magungunan nan yana maganin kaza yana maganin kaza ya ce har da maganin ƙasfi da maganin pimples da ƙwarajen fuska yana ta faɗa sai wata yarinya kawai Allah ya mata ilhama sai ta kalle shi sai ta ce la kai ma kana da shi kagin ga shi ne yana da shi shi ne yasa bai shafa ya warke ba to ya fi tasiri in mutum ya ga cewa ka karantar da shi abu kai kuma kana kokarin aiwatar da wannan abu to shi ma fi kokarin ya aikata wannan abu bayan yana ganin kana karantar da shi kuma a nan take za ka saba to sai a samu matsala Allah shi kyauta wa ya muqidan naran li ghayrika ya wanda yake hura wuta li ghayrika kana hura ma waninka wuta Ban uha, haskanta na wajensa wa harru lazaha kai kuma tsananin zafinta baina jambai ka yadribu a gaban ka yadribu yana ta ka hura ma wani wuta domin ya ga gari ya masa haske ila karatu zai yi ila wani abu mai amfani zai yi kai kuma ga wuta a gaban ka kana ta kona kanka kaga ya zama kaman me ya zama kaman yadda suke cewa la takun kashama'a tudi'u lin-nasi wa tahriqu nafsaha kar ka zama kaman candle kana haska ma mutane kai kuma kana kona kanka ba haka kentin yake ba yana digewa yana digewa yana digewa mutane su kuma suna ta ganin haske shi kuma yana ta karewa to wannan shine misalin malami masani ya iya karatu ya iya wa'azi ya iya jawabi amma kuma aikin sa daban sa daban shi yasa ya Allah subhanahu wata'ala ta'ala yi masa sakamako cewa a lahira zai zama cikin asararru kuma cikin waɗanda za su fara shiga wuta sayyiduna abu bayar radiyallahu anhu ya ruwaito hadisi lokacin da zai faɗi hadisin sai da ya faɗi ya suma saboda damuwa cewa manzalin su ne ce farkon wanda za a fara sa shi wuta ta kalaci da shi shine rajulun atahu Allahu ilman wa kitabahu mutumin da Allah subhanahu ta'ala ya sanar da shi ilimi ya ba shi alƙur'ani sai a zo da shi gaban almala gaban jama'a ta mala'iku da ta mutane da ta aljanu sai Allah ta'ala ya kirga masa ni'imomin da ya masa na baka ilimi na baka kaza mai kai da shi sai ya Allah na karantar da mutane ba rana ba dare ba ini ba ba zafi ba sanyi ba damina ko yaushe cikin karantarwa nake ce to dan ne ce ai yi ne dan wa kai ya ce dan Allah mala'iku ce ƙarya kake kai ne dan a ce ke malami ne shi kenan sai a tafi da shi wuta sannan kuma a hadisin bukhari shi ma annabi sun sama ya ce ya ce an nuna mashi wasu mutane daga cikin mutanen da aka nuna masa akwai wani mutum da ya gani hanjinsa a waje sannan an ɗaura hanjin nan nasa da abin da ake ɗaura jaki ko kuma doki domin ya yi jake ya yi kai mazan kwaila siga ga hanjin shi kuma waje an ɗaure su da wannan kirkin sai mala annabi su mai ce yi wannan mala'ika jibrilu alaihi salam ya ce masa malami ne mai karantar da mutane amma shi baya aikata abin da yake ce musu su yi kaga akwai haɗari shi yasa ne hikima ya ce in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fa musibatu a'zam in baka sani ba musiba kai jahili ke in kuma ka sani musibar ta fi girma ranar lahira Allah zai tambayi jahili me yasa baka koya ba ranar lahira Allah zai tambayi masani me yasa baka yi aiki da abin da ka koya ba kun ga me kubuta yin aiki da abin da aka koya ka koya kuma a yi aiki da abin da aka koya to wannan shi ne kubuta amma a zauna ba a yi ba sannan kuma a yi ba a yi aiki da abin da aka yi ba su kaga halaka ce Allah ya tsire mu to shi ne buga ma misali cewa wa ya muqidan naran li ghayrika bawuha ya wanda ya hura ma waninsa wuta haccen na tare da waninsa wa harru ladaha amma kuma tsananin zafin wutar baina jambai ka yadribu sai kuma ka bar zafin a gaban ka yana ta kona ka yana ruruwa hada janal ilmi alladhi qad gharatahu sai malamin alqayyim yace a hada janal ilmi alladhi qad gharatahu wannan shine 'ya'yan iccen ilmin da ka koya ka dasa ai idan mutum ya dasa bishiya mai ƴaƴa abin da yake fata ya ci ƴaƴan ko in sun fito mangwara ne a agwaba ce a a menene abin da ake ci to ilimi da kake yi fa'idarsa ita ce kai ya maka tasiri a farko in ka asali ana koyon mutum yana koyon ilimi ne don kansa eh, imamu Ahmad rahmatullahi alaihi yake cewa al'ilmu la ya'diluhu shay'un idza fahatin niyyat ilimi ba abin da ya kai shi daraja a duniya amma da sharadi ɗaya. me shi ya kyautata niyya sai aka cewa wa kaifa tasihhu niyyatu ya aba abdullah to ya baban abdullahi ya niyyar mutum za ta inganta sai ce tanwi raf'al jahli an nafsik idan za ka nemi ilimi ka ce to ya Allah zan nemi ilimin nan ne don in ɗauke ma kaina jahilci Ka ai ko zagi za a yi sai kage da jahili da jahili in za su zagi juna sai ka juna jahilin banza shi ma ya ce mai jakai ne jahili ashe mummunar ɗabi'a ce mummunar ɗabi'a ce shi yasa malamai suke kira suke tsakata daga cikin usulul akhlaq as jahilci na ɗaya daga cikin uwaye na munanan ɗabi'u idan mutum ya zaɓi jahilci ya zama masa tufafi to zai sa masa abubuwa da yawa rayuwar shi ba za ta tafi a teci ba domin ilimi da ilmu ake ƙalubale shi komarar ilimi shi ke bale wanda bai da ilimi shi bala'i kullum cikin tir yake kaga shine wannan hadha janal ilmi alladhi qad garastahu yanzu wannan shine dan iccen ilimin da ka dasa ka koyar da mutane kai kuma baka aiki da abin da ka koya wa hadha alladhi qad kunta tarjuhu yut'imu yanzu wannan shine abin da kake fatan ya ciyar da kai da kansa kai dan icce da kake ci kana cin shi ne domin kana dasa iccen sa ne domin ka ci ko yanzu wannan shine sakamakon abin da kai kai ilimi karantar da mutane kana kona kanka su kuma kana haska musu yanzu wannan ya kamata kun ga wannan su'alu tawbihin tambaya ce ta tozarci ake ba mutum wato ba a bukatar sai ya da amsa mummunan aiki ne a ce kana karantar da mutane kai kuma baka kokarin aiki da abin da kake koyar da su kowane annabi cewa yake wa ana awwalul muslimin sannan wala uridu an ukhalif an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ai bana da nufin ni in saba muku abin da nake hana ku wannan ne wannan وهذا هو الحظ ta huli na لنفسك Yanzu wannan shine rabon da ka zaban makanka tiddarin a duniya da lahira gidaje guda biyu ka koyi karatu ka koyar da wani kai kuma ka ki jahun wa dirhamu kawai kai abinda kake tunani da ilimin shine jahun a ce kai madaukaki ne a ilimin aita a in a wannan zamanin namu ne a saka a talabijin ko a jika a rediyo ko kuma a ce kai ake yayi kaga jahun kenan wa dirhamun da kudi dirhami kuɗin da ake yinsa daga azurfa malami ya koma ba abin da yake so sai duniya ɗaukaka da dukiya wanda in Allah ta'ala ya ba mutum ilimi ya ba shi komai duk abin da Allah zai maka bayan ilimi wallahi tallahi na filaye kawai amma Allah ya riga ya gama ma komai ilimi shine riga da wando duk abin da aka ɗora bayan su to daɗi ne in ka ɗora ya yayi in ka ɗora alkyabba yayi in ka ɗora hula yayi in ka ɗora rawani yayi in ka sa zobe yayi in ka kawo tabarau ka sa yayi in ka kawo agogo ka ɗora yayi in ka sa takalmi yayi amma dai asalin shine ka sitirta kanka to in Allah ta'ala ya baka ilimi ya maka riga ya maka wando duk sauran abin da zai biyo baya kawai nafila saura ne amma idan mutum ya koma ja wanda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin al-Imam Tirmidhi da sanadi sahihi al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali ya dauki wannan hadisin ya sharhin sa ya sa littafin suna Zammul Mali wal Jah kushe kushe neman girma da kuma dukiya annabi su suna yi buga misali yake cewa babu abin da yake bata addinin mutum fiye da san ɗaukaka da matsayi da dukiya misalinsa ne kamar misalin a sami kyarkeci wacce a kai shi cikin tumatai. to ɓarnar da wannan kyarkecin zai yi ma waɗannan tumatai. to wallahi bai kai ɓannar da san dukiya da matsayi yake kai malami ba ko yake kai musulmi ma gabaki ɗaya tunaninka kuɗi kawai tunaninka ɗaukaka shi ke nan. kuma duk za a yi a gama yanzu abinda da zai nuna maka zai nuna maka cewa duk waɗannan abubuwan ba su bane gaske mutum yana mutuwa ka taɓa ganin mutum ya mutu aka haɗa mushi takaddunsa tun daga digirinsa har zuwa ya zama farfesa tattara masa a haɗa masa a ce da su zai tafi kabari ka taɓa gani sannan kuma ko nawa ya tara ana tattara a tafi da su kabari ba a tafiya da su farin alawai ya za a samu mutum yanzu ma farin ma sosai ma sai ka ga wani zubin rannan ne wata sallar gawa daga yajin ba ma fari sosai ba ne kawai dai haka aka je aka ciyo gayi nan yajin dai wani burburburburbur a yi a tafi je a yi a tafi kuma ina mai dukiya ne kaga shi ne wannan yanzu rabon da ka zaɓen makanta kenan kawai kai a ce ka samu matsayi a duniya ستخلو هذه النياشي duk waɗannan titles ɗin da waye da girma da waye duk cire su za ka yi shi ne masu hikima suke cewa farkon abin da ke fara samun ɗan adam bayan mutuwarsa shi ne taghayyurus mihi canzawar sunansa kawai yanzu yanzu nan jiya kuna tare da shi ɗazu kuna tare da shi ya mutu kawai yanzu kawai an zo da an zo ana masa wanka sai a ce mai ko gawar wai sunan shi ya canza daga yau ba za a faɗi sunan shi ba da yana da wani title ma sai an ce mai sheikh ko an ce mai professor ko an ce mai doctor ko an ce mai injiniya ko an ce mai barista in ba ce ba an yi laifi to ana zuwa sai ka ji ana cewa mai ko gawar <laughs> na isa mutum misali wa hadha huwa ar-ribhu alladhi kasibtahu yanzu wannan ita ce riba abin ka tsawarwata da hannunki ka aikata la amruka la ribhun yace na rantsa da ubangiji na wanda raina ke hannunsa ko ranka ke hannunsa la ribhun ba riba wala al-aslu yaslamu uwar kudin ma bata kubuta ba ba riba ba uwar kudi sai an yi asara ba riba ba ra'asuman la ribha wala ra'asuman babu riba babu uwar kudi ba riba ba jalib duk ka rasa duniya karasa lahira kuma wani abin takaici wani zuwa mutum gama wahala yake a duniya bai samu abin da yake so ya sama ba amma kuma da za ka tambaye shi ka cire rayuwarsa ka ce shekara nawa yana bauta ma Allah a cikin shekarun da ya yi ba za ka iya samun shekara guda da ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma sannan abin da ya ta wahalar da kansa a duniya wallahi bai samu ba ga sunan da yawa musamman irin rayuwar najeriya Zai bin allah ba zai bauta ma allah ba sannan kuma ba duniya na taɓa ganin wani na taɓa ce ma wani wani wani wani direba mai mota yana min tambaya ya ce mini in ya fita baya fita sallah asuba da ya fito sallah asuba kawai zai wuce tasha sallah asuba ma zai fi tsayawa yi a masallacin unguwar ko yana sallar azhar la'asar magriba isha sai bayan can wajen goma yake dawowa sannan sai zo ya hada sallolin nan duka kuma motar shi bata wuce irin waɗannan motocin waɗanda wata rana sai a tura ta sau goma kafin ta tashi ba amma sallah ba zai yi ba sai namu ne wannan rayuwa mai a ci nan baka sannan kuma kai ma kanka ka sassaba a ci can baka ka ka ne kai gara ka rasa nan ka tafi ka je ka ci domin manzon sama ya taba ganin wasu mutane yace ulaika ujjila lahum fid duniya wa ujjila lana fil akhirah sai wannan nan an gaggauta musu an ba su rabansu a duniya mu kuma namu za mu samu a lahira ujjila lahum fid duniya wa ujjila lana fil akhirah su nasu da ainu mu kuma namu da hamza hamza mafarin hurufu kaga shi ne amma ya yi rayuwar ya ta wahala bai samu ba in kuma ka samu babu kwanciyar hankali yanzu ya ba wanda ya kai masu kuɗi tsoro mutum da ya ji wani ɗan motsi fafafafafafa sun zo ne ga ba ba daɗi duniya amma kuma haka ake ta yi a ake ta yi a ta wahala a ta yi shi ne sai yake cewa bakhilta bi shay'in ka yi rowa da wani abu ya yadurru ka badluhu da ka ba da wannan abun ba yi rowa da shi ba ba zai cutar da kai ba wajutta bi shay'in sannan sai ka ba da kyautar wani abu isluhu la yuqawwamu kwatankwacin in wannan abun bayi da abin da za a iya auna shi da shi ya zama makwafinsa me ya kai rowa da shi bakhilta bi shay'in la yadurruka bazlu duniya ka ba duniya ka kasace ta fa ta ruhu min al-fuzazi haka mai zuri yace ka kasace ta in ka sake ta sai ka huta daga masu jayayya kanta Wannan ya ce mijinta ne wancan ma ya ce shi mijinta ne wancan ma ya ce shi mijinta ne to ka kyale musu su tafi can ita dama ma duniya khala'iqu mumisi ita duniya ɗabi'a karuwai take da shi take da ita ɗabi'a ta ta karuwai yau wani nata ne gobe kuma kaga wani nata ne wanda kake ba shi kaya in kai ɗan kasuwa ne gobe kuma sai ya koma shi yake baka ta juya ta juya mai kyautan motoci ya dawo yana neman keke wannan rigingimin da ake yi a maiduguri a jihar borno ko kuma ka ce arewa maso gabas wani yake ba da labari ya ce ya san wani mutum in sallah ta zo alal akalli yana ma mutane a ba ma yake ba ma lokacin jamman ya ce alal akalli mutanen da zai iya kirga wanda ya san yana ba su sutura to shi ne daga ɗari ne zuwa sama ba kasa da ɗari shi kuma a daidai wannan lokacin a jami'ar islamiyya yake karatu ta madina ya zo hutu yan kayayyakin da ya zo da su yadi yadi irin yadi biyar biyar din nan da ake ɗan yayyankawa a bada sai kawai ya ji ana cewa alhaji wani bai samu ba ba a cire dai alhajin ba har yanzu ana ce mai alhaji amma alhajin da ya ce da ya zo suka yi ido biyu da bawan Allah nan kasa miƙa mashi yadi biyar ya yi faɗuwa yadi biyar ɗin ya yi a hannunsa ya fashe da kuka mutum ɗari yake ma kayan sallah in sallah ta zo ɗari zuwa sama za ka kirga daga ɗari ne za ka yi sama ka tafi shi kuma yanzu gashi an zo ana ba shi yadi biyar yanzu duniya ka ce mata ba karuwa ce ita balarabe ya ce nama duniya halayi kumumi ce ɗabi'arta ta karuwa yau tana tare da wancan gobe waye zai fi mata shi ce to haka wannan duniya take kuma kowannen manan da za a ce buga misali zai iya kawo wani mai kuɗi da ya sani yanzu ya zama talaka ko kuma wani wanda ake yi da shi yanzu ba a yi da shi wahaza bakhilta bi shay'in la yadurruka badluhu kayi ruwa ka ki ba Allah abin da ya kamata ka bada wanda in ka bada ba zai cutar da kai ba dan ka bada duniya ka sai ai lahira kake nema wajutta bi shay'in kuma sai kai kyauta da wani abu mithluhu la yuqawwamu irin wannan abin ba za a baka makwafinsa ba haka da makwafinsa ba wani abin da za a ce kima su ɗaya zalu din su ɗaya babu lahira in ka ba da ita ka ba da komai naka kenan to ita ce ya kamata kai rowa da ita kakka sake ta ka riƙe ta da kyau ita kuma duniya ka sake ta ka ba da ta shi bakhilta bi zal hazzil khatisi yi rowa da wannan rabar. alkhasisi wanda yake kaskantacce da na'atan kuma abun wala kantarwa wa dutta bidaril khuldi sannan ka je ka ba da kyautar gidan dawwama lahira kenan ka ba da lahira ka ka ki ba duniya ka ce gara duniya da lahira lau kunta tafhamu ina ma a ce ka gane ina ma a ce ka gane da kana ganewa da ka gane cewa duniya ya kamata ka bada lahira ya kamata yi ruwa da ita me yake nufi da badawa ku tsale ta yan cikinta wanda suka aure ta su ci gaba da wadaka a ciki da kuma ka rike lahirarta ba a ba da lahira a karɓi duniya kaga shi ne isar Allah ci ce bal tusiruna alhayata ad-dunya al shi ne tafifi ta wani abu akan wani abu kun fifita duniya akan lahira kuna ganin gara duniya da lahira kaga kaga wannan kenan bakhilta bi dhal hadd al khasis wannan zadin ismul isharati ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ahadu al asma' al khamsa bain bi dhal hadd ay bi hadha al hadd sai tira hadin ta tambihi bakhilta khairuwa bizal da wannan rabon alhassis wanda yake tsakasanci da na'atan a wajen walakanci duniya walakanci ne kai a cikinta yanzu wani yau kafin ya samu naira dubu ya sha mayan ko tsuwa kai ba za ka yi kafara ba ana azumin nan sai an kwakwasa mashi mari wani sai da zage-zage da dambe sannan zai samu ɗaya wani sai an zazzagai ko jijiya an zazzagi wani a gabana kuma na tabbatar da in yamma ta yi bai wuce a bashi dubu ɗaya ba a gabana ka zazzagai ka gama ana ala zalika mina shahidi ba labari aka ban ba da ranar nan ta take yana aiki kuma ogan shi ya zazzage shi kuma ya gama dubu ɗaya za a bashi kuma da za ka bibiya a lokacin bai yi sallah a zahar ba sai la'asar ta zo can ya gama aikinsa sannan sai ya haɗa da azahar da la'asar ɗin sai zo ya yi su yadda yake so wallahi wannan ita ce rayuwar da muke ci ni dai ina faɗi ina cewa da ɗan najeriya zai gane ba wanda ya kamata ya kama allah kamar sa domin wallahi tallahi daɗin dai da ake ji a duniya kai baka same shi ta an fi ka to me yasa ba za ka kama allah ka bi shi ba yanzu nan ba karatu za mu yi ba janareto aka kunna an ce wutar ba ta da kyau to ne daɗi وبعت نعيما لا انقضاع له ولا نظيرا ببخس عن قليل سيعدم وبعت نعيما هذه كسيد وتنئمة نئمة الجنة لا انقضاع له نئمة لم بات لك أهريوة daga cikin abin da ke faranta ma 'yan aljanna rai akwai khalidi na fiha abada in suka shiga sai a ce ku shiga har abada ba fita wa yake da wannan tabbas da Allah ya bashi abin da ya bashi a duniya tun daga ransa ya ce ka zo ka zauna a duniya ba ka da ƙarshe dukkaninmu nan mai yana jin tsoron yaushe zai mutu idan kuma zuciya yake da ita yana jin tsoron za ta iya karewa ko nawa ce shi ya ba za ka ga ba zama kullum sai ya nemi ƙari kullum sai ya nemi ƙari me ka ke neman kari so da kana jin tsoron kada wanda ka tara ya kari domin tari ba a abin da zara ba ta barin gani ko to sai an ta ƙarawa to sai ka je ka saida ka miƙa ni'imar ka ta lahira nan qidan alaihu wadda wannan ni'imar ba ta da tsarewa wala nazira sannan ba ta da kini ba ta da abin da ya daidai da ita me za ka kamanta da ni'imar lahira ni'imar aljanna bi kaje ka je ka ba da ɗan kuɗi dan duniya kenan an kalilin sai yu'damu wanda ba za a daɗe ba za a rasa wannan jin daɗin na duniya shi yasa duk daɗin da zaka samu a duniya to nemi lahira da shi mubtaghi fi ma ataka daral akhirata kawai ita ce ka'ida ka nema daga cikin abin da Allah ya baka a duniya ka nemi lahira ka nemi lahira da shi wala tansa nasibaka min ad-dunya har ka manta da rabanka na duniya ka cika ka sha kai tufafi ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa zaka ga duk abin da Allah ya baka to sai an hada ka da wata godiya da kuma wani zikiri da za ka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala in za ka ci abinci ka ce ka ce bismillah in ka gama ci ka ce alhamdulillah lazi a tsamana wata kana waje alana musulmi kaga ka yi hamdala in za ka sa tufafi alhamdulillah lazi ka sani hazar sau ba warar zaƙanihi min gairi haulin minni wala kowa ko duk an haɗa ka da ni'ima in aka haɗa ka da ni'ima to sai an nuna maka cewa ka mai da ita ka nema lahira da wannan ni'ima in ka ci ka ƙoshi to tashi kai sallah yi fa'ida biyu manya-manya fa'ida ta farko kayi exercise abincin nan da ka ci zai bi jikinka ba zai zai zama maka matsi ba ya haifar maka da toshewa kafafen jini sannan na biyu fa'ida ta biyu ita ce ka samu lada fahalla a kattal amra in kunta ولكن أضعت الحزم لو كنت تحلم تعلم يتشي فهلا عقدت الأمر me yasa baka juya lamarin baka ɗauki lahirarka ka rike ta ita kuma duniya ka sake ta shine ta ake tsal ai bahaushe shi ma haka yake cewa an samu akasi ko an samu akasi me akasi ka so wani abu sai ka sami kishiyarsa ba shi kai ka so ya faru ba sai kishiyarsa ta faru fa a kasta al'amra dan ne baka juya al'amarin baka kishiyantar da shi ka dauki lahira ka bada duniya in kunta haziman in ka kasance mai karfin niyya ne walakin adata al-hazma sai dai ka tozarta karfin niyyarka law kunta ta'lamu ina ma da a ce ka san haka ka gane ka ɗauki lahira ka rike ita kuma duniya ka ɗauke ta ka ma waɗanda suke neman ta shikenan kai ka kubuta wa tahdimu ma tabni bi kaffika jahidan fa anta madal ayyam tabni wa tahdimu wa tahdimu ma tabni yanzu zaka rusa abinda kai ka gina da kanka bi kaffika da ka jahidan kuma kana mai kokarin rusawa fa anta madal ayyam to ashe kai kenan tsawon rayuwarka tabni wa tahdimu za kai ta gini tana rusawa ya kamata ka gina lahira ai ai ai sayyidina ali radiyallahu anhu ce la dari lil mar'i ba'da al mawt yaskunuha ko illa allati kana qabla al mawt yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha ba gidan da mutun yake da shi a duniya sai gidan da yake a lahira sai gidan da yake gina a duniya gidan da ka gina a duniya shine zaka tafi da shi lahira wannan gidan ake nufi gidanka mai fegi ɗaya ko mai rabi ko mai kwata ba shi yake nufi ba a aikin alheri in ka gina gidanka da alkhairi to sai mazaunin gidan ya daɗi ka zauna a lahira lafiya lau in ko ka rusa gidanka baka gina shi da kyau ba a duniya to kai da za ka je kai da ka gina gidan kaya asara to kaga shi ne wannan in ka zama kana gina gidanka kana rusawa da kanka to shi kenan kai tsawon rayuwarka a duniya a ashe za ka yi ta gini kana busawa kenan ka je lahira ba ka tarar da komai ba sai busau wa inda muradin lahi tafna kamayyitin wa inda muradin nafsi tufdi wa tulhimu wa inda muradin lahi idan abu ya shafi Allah duk abin da na Allah ne tafna kamayyitin sai kai a ganka ka kare kamar matacci idan abu ne na alheri na Allah sai ka ga mutum kawai babu karsashi a jikinsa babu karsashi a jikinsa wallahi na faɗa muku wallahi wani da dai da zai ba zai azumin nan ba ba zai ba kuma na zai shi kalau masu dukiya guduwa suke su tafi ƙasashen turai su je su hole a can sai an gama azumi bayan sallah su dawo marasa jin maganar talakawa su kuma sai su tafi kudu inda ba Allah ba addini tafi can su je su hole wasu sai bayan sallah sai su dawo ba za su yi azumi ba sannan waɗanda suke yin azumin aka ce yanzu a tashi a yi sallar dare ba za su zo ba za su zo ba idan abu ya shafi dukiya aka ce mutum ya yi ya bada to sai fara kirga yanzu idan na bada kaza ai kaza in na ba da kaza kaga shine wa inda muradillahi tafna kamayyati idan abu ya shafi nufin Allah ne Allah ake son amawa to sai kawai ka mutu kamar mamaci kamar gawa mutum bai da ƙarfi amma wa inda muradin nafsi amma idan abin da ya shafi kanka ne tusdi inda kana ƙara mazaranka ƙarfi kana kara kai hannu kana kara ɗinki shine ne isdau wato wa kana ƙara gyara saƙaƙa eh, shi shine al'ilha, ai an kira al nama in ka kalli nama za ka ga kamar kamar musamman naman na na na in aka dafa shi ko za gan shi sala sala sala sala to shi yasa sai ake ce shi allaham asalin allaham ce ba saboda kamar saƙa shi aka yi aka haɗa shi to idan abu ya shafi Allah sai ka mutu sai ka yi kama ba da kai ake ba idan kuma abu ya shafi kanka to nan ne za a ga mutum inda za ka ga mutum yake abin ne wani ya taɓa ba mu labari na sha ba da wannan labari wasu mutane ne wani mutum ne irin 'yan bokon nan wanda ba ruwansu da Allah yana turai yana can ƙasashen turai abokanan shi suka zo suka yi mitin aka yi mitin aka ce wani ba mu taɓa jin ya zakka ba gaskiya kuwa ce to yanzu ai zai dawo watan kaza yake zuwa dama kasa a bari sai ya zo sai a yi mitin irin classmates ɗin nan an aji ɗaya aka zo aka taru aka yi mitin sai shi ya zo duk wannan lokaci zo aka gabatar masa da wannan korafin cewa ga abin da fa ake faɗa ita ta shayar bai san da ake ce ma ba mece ce zaka shi bai san ta ba aka mishi bayani ga yadda ake fitar da ita dukiya Allah ce ya ara maka ya baka ajiya kai mai gadi ne wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi al-mustakhlifuna sune masu gadi aka ce duk idan dukiyarka ta kai kaza to za ka kasa gida arba'in ka ba da kashi ɗaya tak ya ce to shi kenan zai yi tunani wala bai iya ba ana jawowa sai ya ɗauko miliyan ɗari biyu sai ya ba su ya ce gashi nan shi ba zai iya wannan abin da suka ce ya ba da one of forty na dukiyarsa I can't do it sai ba bada miliyan 200 to nawa yake da shi ya ce ba zai iya bada ɗaya cikin arba'in ba amma ya ɗauko miliyan ɗaya biyu uku hudu biyar ɗari biyu ya bada ya ce a je ji abin da za a yi da su shi abin da zai iya bada ake don Allah ji ba rayuwar da ake shi ne yin abin Allah ne sai ka ga mutum ya lankwashe ya taɓarɓare kawai mutum ya wani takure amma da an faɗa abin da ya shafi rayuwar duniya to shi ce to yin wannan ne za ka ce ya siyo mota an shigo mashi shi kaɗai ne ya fara shigowa da ita ƙasa amma ce wai wai zuwa suke su je can ƙasashen su ce in an musu ka a sake ma wani su ce ko nawa ne sun siye sun siye ribar da za a ba kamfanin ka a ma wani su kaɗai ne wani in town sai ne to an kai wannan sai ka yi ne wa inda khilafin amri ta bil qada idan abu ya zo maka sabanin yadda kake so ka yi ta bil qada sai ka ce wallahi haka Allah ya zahira na ala rahman kana neman ka ci nasara akan Allah mai rahama lil ta taz'umu ka zama dan jabariya idan baka samu da sai ka ce wallahi Allah ne bai yarda in yi ba wallahi jiya na so in yi kaza amma Allah ne bai so in yi ba ha Allah ya so kai kuma ka ki so Allah ya so kai ka ki domin Allah madaukakin sarki ya baka mashi'a ya baka iko ya baka iko tun da ya baka dukiyar in dukiya ce in kuma abin da za a yi da jiki ne Allah ya baka lafiya to kuma ya za ka kafa hujja da Allah shi sa hujja ce ta mushrikai hujja ce ta mashirkai al-ihtijaj bil haka hujja da kaddara abin da ya shafi ibada sai su kafa hujja in sun yi sabo sai su ce yi Allah ne ya sa su <laughs> hujja ce ta mashirkai tunar jihumin kan nasta an su'i fi'liha sai ka rika ka ranka an so ya shine a game da abin da ran naka ya aikata mummuna sai ka nuna wallahi ba da san raina na yi ba wallahi ni ma ba haka na so ba Allah dai ya kaddara wannan abu ya faru ha wani ya zo ya sata zamanin sayyidina Umar sayyidina Umar ya sa aka aka kamo shi ya sata sayyidina Umar ya yanke masa hukunci a yanke masa hannu zai ce wallahi ya amiral mu'minin tadullahi ce wallahi ya ya ya ya ya shugaban kasa wallahi Allah ne ya kaddara تتقري قدر الله سرقتك وقدر الله قطعنا ليدك سألنا قدر كيساتا مكما لا قدر مينك مكهن شيكي هذا شيكي أنا أمسى لكو في اهتد بالقدر الكوني شكوة إن عمر اهتد له بالقدر الشرعي وما دام عيسى أفتق بوتا مع الله لإيتايا القدر الشرعي بقى القدر الكوني بقى to ne wannan in an zo kawai cikin ƙasa cikin ranka kana to Allah ni ma ba haka na so ba wallahi amma Allah ne ya kaddara haka ta faru ha ko kuma ka ji mutum musamman matasa suna fama da wannan matsala sai mutum ce shi bai san abin da ke damun shi ba shi wani ba za ka yi abin arziki ba ne kai da abin wallahi shi ma bai san me ke damun shi ba wallahi ƙarya ne ba wanda bai san abin da ke damun shi ba kowa ya san matsalarsa da ka da komai ka ƙi abin da ya cancanta kai kawai shi kenan sai a yi ma magana sai ka ce kai ma wallahi baka cin yadda abin nan ke zuwa ba ka sani kai ne baka yi ba alal aqalli na farko shine ka roki Allah ya Allah ka bani ikon yin kaza abu na farko ke idan kuma kai kuma ka ji a cewa ba kawai ka dogara wannan addu'a kawai ka yi ta a baki bane a'a da gaske kai ma za ka ga ka miƙe ka aiwatar da wannan aiki amma ba wai mutum ya zai ce maka wai bai san shi abin da ke damun shi ba wanda bai san abin da ke damun shi ba bal insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira kowane dan adam ya fi sanin kansa ko da ya zo yana kafa uziri yana cewa wallahi kaza kaza wallahi ya san kansa Allah ya riga ya yanke masa hanzari ya san me ya kamata ya san abin da bai kamata ba na kallon bidiyon wani marajin magana yana ana ana fira da shi dan sanda ya tambaye shi ce kai wannan rayuwar da kake ta yi ya ce wallahi ko Allah ma ya san ba ta dace da ni ba wai ko amma rayuwa ba ta dace da shi kaga ga shi da kan da kansa ke ka kowa ya san ciwon shi tunajjibu minka nafsa an su'i fi'liha kana tsarkake kanka a game da mummunan aikin da ranka ya yi wa a ƙadarar ilahi amma kuma kana zargin kaddara Allah komai sai ka ce kaddara Allah ne a wani malamin mu lokacin can shekarun ba ce ce kuna ɗora ma kaddaran nan ba aiki da yawa in kai magan kai abu zai ka ce wallahi Allah ne bai ƙaddara yanzu ce kuna ɗora ma kaddaran nan aiki da yawa ba shine ba wa tazlimu kuma kana zalunci ka zalunci kaddara kai kai kake yin abin da ya cancanta kai kuma ka zo kana kana kana makaddara kana cewa Allah ne bai kaddara kai ba kowa ya yi kokari ya gyara kansa duk mutum ya san abin da ya kamace tuhillu umuran kama shir'u aqdaha kana warware wasu al'amuran da alhali shari'a ta kulle su da kyau wa taqsidu ma qad hallahu shar'u sannan kana nufatar abin da shari'a ta kulle mu kana kwancewa nan yana nuna mana cewa abin da shari'a ta ce maka halal ne sai kai kuma ka juya shi kamar da shi haram abin da shari'a ta ce haram ne kai kuma kana juya shi kana mai da shi halal kaga lalacewa ce wannan ta dan adam abin da ake bukata shine dan adam ya zama mai bi abin da yake halal yayi abin da yake haram ya nisanta وتفهم من قول الرسول خلاف ما أراد لأن القلب منك معجم وتفهم من قول الرسول sannan kana fahimta daga cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam khilafa ma arada sabanin abin da manzon sama ya nufi da abin da sama ya faɗi sai ka zo kai kai tawili ko ko mutum ya rika zaɓen hadisai wanda ya mishi ya aiki da shi wanda bai mishi ba kuma shi kenan kawai ko ya tawili ko ya banke shi kawai shi ce kaga shi ne wannan ga abinda da manzon sama ya faɗa kai kuma sai ka bashi wata ma'ana ta daba. daga cikin irin fassarorin da ake yi mugaye da hadisan manzon da sama akwai hadisin manzon Allah sama da yake cewa min husni islamil mar'i tanfuhu ma la ya'ani daga cikin kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai shafe shi ba mutum yana kallon ana banna a layinsu kawai sai ce ai annabi ya ce min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ani a ba haka annabi su yake nufi manzon sama abin da yake nufi ma la ya'ani ka shine abin da ba zai haifar ma da alheri ba amma ka ga banna ana yi ka ce ai la ya'ani ka wallahi ya'ani ka idan ka ba banna ana yin ta a inda kake to wata rana sai ka ganta a cikin gidanka amma in ka hada to ka taimaki ne yin kuma ka taimaki kanka shi yasa kada mutum ya ga ana banna ya ce ba ruwan shi duk banna da ruwan ka ha dokar kasa ma ta ce kowa polis ne iman za ka iya arrestin without warrant ko with warrant mai laifi tana da ikon da za ka kama shi ka miƙa mai 'yan sanda haka dokar kasa ta ce ha to dokar kasa ta ce ka za to doka Allah fa ashe ita ce aula da haka saboda ka ga ana kwanna ka iya kai yadda za ka yi ko dai ka gyara da hannu ko ka gyara da baki in ka kai matakin ƙarshe shine matakin lalacewa shine ka ji damuwa a ranka kana kallo ana yi ba za ka iya yi ba ba za ka iya hanawa ba za ka iya faɗi ba to sai ka ji damuwa a ranka kar ka zama tare da me yi لأن القلب منك معجم saboda zuciyarka ta riga ta zama mu'ajjam ta zama dabba ta kulle Al'ajam larabawa suna ce ma mutumin da bai iya larabci ba al'ajami domin ba su fahimtar maganarsa idan ba larabe kana mushi magana bai san yarenka ba bai gane yarenka to sai ce maka ajamiyun ajamiyun wato magana ka kullalliya ce a kunnen shi bai gane abin da kake nufi shi yasa ake ce ma dabba ne al'ajma'a bai yasa saboda ba ta magana to zuciyar ma ta kasance ba ta ganewa ba ta fahimta لأن القلب منك معجم zuciyarka ta riga ta kulle ba ta fahimta duk abin da aka faɗa mata ba za ta gane ba zaka yan uwa mu shirya me ya abin da ya kamata ne me ya abin da za mu je ba za mu da na sani ba a lahira rayuwar nan tana tafiya ko mu so ko mu ki za mu mutu sau da aka ana neman lahira ne a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya yi albarka a cikin rayuwar mu ya ba mu ikon bauta masa yadda yake so ya cire mana son zuciya ya cire mana son rai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu arziki mai yawa mai amfani wanda za mu yi amfani da shi domin neman lahira sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh